ta tabbata injiniya abba kabir yusuf ya ba wa shahararrun masana a kaniwood yawanci masu yin waka a kaniwood ya ba su kimanin naira biliyan 100 da su rarraba a tsakaninsu inda wannan kuɗi ya biyo ta hannun dauda kawu Rarara, inda aka ce a bawa dauda kawu Rarara wa'annan manya-manyan kuɗaɗen da ya raba wa mutanen kaniwood inda dai kun san dauda ka wuta rarara ba sa shiri da 'yan jam'iyyar nnpp kuma mutane sun yi mamakin yadda wa'annan manya-manyan kuɗaɗe suka biyo ta hannun dauda ka wuta rarara kuma aka bashi aka ce ya raba inda su ma wa'annan manya-manya a kanihu ɗin wa'anda suke yin waƙa, daga cikin wa'anda aka ba wa wa'annan kuɗaɗe sun dangana da ado gwanja da shida hamisu bireka da kuma nura m inuwa da naziru sarkin Waƙa da kuma tijjani gandu duk da dai an san dai tabbas dauda kawutu rarara da shi da naziru sarkin waka ba sa shiri kuma an yi mamakin ta yadda aka yi kuma wa'annan kuɗi har suka je hannun naziru sarkin waka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ka da zuwa wannan tasha mai albarka sannu mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna rayuwa top tv mai saurare muna dai roƙonka dai idan wannan ne shine farkon zuwanka wannan tasha ta mu na farko da ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan shine zai baka isa ga sababbin bidiyoyin mu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya mun gode mai saurare bayan wannan manya-manyan kudaden da aka bawa dauda wuti rarara da ya raba wa mutanen kaniwood yawanci duk wa'anda suka san sun yi waka ta siyasa wa'anda suka yi wa abba gida-gida waka a zaben 2023 da aka gabatar inda mutane da yawa dai sun yi wa abba kabir yusuf waka a wannan zaɓe duk da har yanzu dai ya ce su yi haƙuri da wannan kuɗin su raba a tsakaninsu kafin a fara basu wasu manya-manyan kuɗaɗen inda mutane kuma suke cewa anya kuwa da aka bawa dauda ka kawutu rarara za a iya yin adalci a gurin raba wannan kuɗaɗe to amma dai mutane dai sun ce a'a zai iya taimaka musu ya basu iya iya wanda aka ce ya ba su. duk da haka dai Dauda ka wuce rarara shi ma dai in ba za ku manta ba a ranar da ana igobe za a rantsar da Abba Kabir Yusuf ya saki sabuwar waƙarsa wadda ya yi wa Abba Kabir Yusuf yake cewa Abba ya ci zaɓe. Duk da haka dai mutane suna cewa gaskiya injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi ganganci a kan shigo da Dauda ka wuce rarara wajen wakarsa dai don Dauda ka wuce rarara bitili ne. duk da haka dai mutane kuma sun daɗa yin mamaki akan bayan cin mutuncin da dauda kawutu rarara yake yi wa injiniya rabi'u musa kwankwaso mai gidan abba kabir yusuf na bashi wa'annan manya-manyan kuɗaɗe